إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka ya talibal ilmi kaifa tahfaz kaifa taqra kaifa tafham wa yaliha talibul ilmi baina tartibi wal fawdawiyya na babban malami fadilatu sheikh abdul aziz bin muhammad bin abdullahi bin khalid a mun karatu suka nawa kenan biyu ko uku mun karatu suka uku insha Allahu ta'ala yau karatu na hudu za mu ta shafi na nawa don ban zo da tawa ba sha ɗaya? masha Allah ومن على سبيل المثال الأمر السادس wato mun tattauna ko muna cikin babin umurin mustarika labudda li talibin ilmi ha fi jami'i tsoroki tafsilihi lil ilmi hanyoyi da ake tarayya da shi wanda kowane ɗalibin ilimi a kowane fanni to ana so ya kiyaye wayannan al'amura in yana so ya samu ilimi ko na addini ko na zamani al'amarin farko mun ji addu'a al'amari na biyu ikhlasi yi don Allah al'amari na uku ijtinabul ma'asi nisantar sabo sannan kuma al'amari na hudu kira a siyar al'ulama karanta tarihohin malamai bisa wahalhalu da suka sha wajen neman ilimi sai al'amari na biyar kira a ba da kutubi adabi a tsalaf karanta wasu littattafai na ladubban neman ilimi to yau karatunmu na hudu insha Allah za mu tashi al'amur sadis al'amari na shida cikin al'amuran da mutum yana neman ilimi a kowane fanni ya kiyaye su mujalasatul mutamayyiz fi hifzihi wa fi fahimihi wa fi qira'atihi mujalasa zama da almutamayyiz wanda yake na musamman ne wanda yake na daban ne fi hifzihi a hajjarsa wa fi fahimihi ma'ana shi mutum ne na musamman mutamayyiz mumtazun mutum ne na musamman mai basira a hajjarsa da fahimtarsa wa fi da karatunsa wato ka duba waye abokinka ko baka ja ka jefa kanka cikin masu ja fa insha Allah za ka warware shi da mujalasatul mutamayyiz ya zauna da ƙwararre da mutum mai ƙoƙari da mutum na musamman da mutum wanda ƙoƙarinsa ya kai matsayin mumtaz ya zauna da irin wannan mutumin wanda mutum ne na musamman fi hirbi wajen hadda haddarsa ma sha Allahu tana da kyau kaga mutamayyiz mutum ne na musamman fi hirzihi cikin haddarsa wa fi famihi da fahimtarsa wa fi ƙira'atulihi da karatunsa don me sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zama ƙwararrun malamai don su yi abuta da annabi to kaga annabi mutamayyiz ne to shi ya sa ka ga a sahabbai ba jahili idan kana son ilimi ko na addini ko na zamani inda hali ka yi abota da wanda ya fi ka inda hali ka yi abota da wanda ya fi ka wannan na cikin nan da sun kashe shi a amfalfayin shi ya to shi ke ba da mai waje to shi ke a <coughs> ah, <coughs> zama da mai kokari mala yace wa wa hadha abinda zai tattara wannan yawa ko a kashe volume nashi na cikin mala yace wa wa hadha abinda zai tattara wannan mujalakatu man tara hirsahu ala talabil ilmi mujalasa ka riƙa zama da mantara tara hirsahu wanda kake ganin kwaɗayinsa ala talabil ilimi akan neman ilimi yanzu aka ɗan kasuwa da shike kuɗi yake so sai abuta da 'yan kasuwa 'yan uwansa kaga anan za a yi hira kaza ya hau don ya ƙara farashinsa kaza ya faɗi don ya yi ƙoƙari ya shigar da nashi an gane ko? yawwa bar shaka don haka zauna da to haka lamarin yake yanzu ga wanda yake da jarabar kallon bal a ɗaki koda yana da tashar ba zai ji daɗin ganinsa ba sai ya je inda su yasu suna nan da yawa haka nan za ka ga wani duk kudinsa amma sai ya je kamfala na an sha giya da shi ya saya ya sha ɗakinsa sai ji ba harka sai ya samu wayanda tunaninsu ɗaya to haka kai ɗalibin ilimi dole abokanensa sai sun zama ɗaliban ilimi a mujalasatu ka riga zama da mantara hirsahu wanda kana ganin kwaɗayinsa ala ɗalabil ilmi wajen neman ilimi wannan ko a wani fil ne kana karanta medicine to ina wanda shi ma yana yi wa abin karatun kamar a mutu sai ka yi abuta da shi don kun zo na ma za ku riga tattauna wannan matsala ta karatun ku ne haka nan da za ka zona da kana haddan qur'ani ka zauna kuma da wanda shi ma yana da burin haddata ƙur'ani to ko zama kuka yi sai ta da halaka jimin hadda na barin kwararo sai ka ji masa haka za ga zama da wanda abin layinsa ne yana taimakawa kwarai da gaske don kullum nacinsa zai sa ka yi naci ƙoƙarinsa zai sa ka yi ƙoƙari sa'an nan kuma in ka kana baya-baya zai ƙarfafe ka ta wani shi da ƙa'ida sai malata zalika wannan li'anna ashabaka laisu sawa don sahabbanka ba su ba daidai suke ba duk wanda ya taso zai taso yana da abokanai ko da abokanai ma na karatu suna nan kala-kala akwai wanda ya kwalla faransa a kan karatun akwai wanda bai kwallafa ba akwai wanda dan ba romu ne to a ɗaliban kaɗan sai ka duba wa ya kwallafa faransa sai sharaf yawancin zamanka ka riga zama da shi wannan kenan yawancin zamanka sai ka riga zama da shi malam ya ce fahim na fi ina fi himbil ilimi abokananka suna da saɓani wajen kulawarsu da ilimi ɗaya wannan shi ya je makaranta a sati sau ɗaya ba zai sake zuwa ba shi wannan zai je kullum sai ka duba wa yake zuwa kullum wannan kenan a abuta wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai lokacin da shek tijani su guruntum ya zo garin nan ina jin sun zo su uku ko su hudu to amma da suka zo zai lacca bayan isha a galdimare darul hadis wayannan tawagar da suka taho tare din sai aka rarrabar da su a masallatayya daban-daban su yi nasiya tsakanin magariba da isha akwai wanda aka turo masallacin wajuba akwai wanda aka tura masallacin shag misali akwai kaza abin da yake faruwa su dinnan uku din haka suka taso tare su ne abokan juna ko duk sun zama malamai duk sun zama malamai har ma suna faɗan lokacin da suke zuwa karatu da keke wanda ya goyi wannan wanda ya goyi wannan to gashi duk sun zo sun zama malamai dobi alaƙa da yake tsakanin shek jafar mahmud adam bin usman dr sani rijiyar lemu duk kanawa ne sun tashi malamai domin su gadon kaya da sauransu da suka zama ɗaliban su malam jafar sun tashi malamai to haka lamarin yake wato ka duba waye ne ɗalibi mai hazaƙan karatu sai ku yi abota da shi wannan yana taimaka matsalar da yake damu ɗalibin ilimi shine zai abota da waɗanda ba ɗaliban ilimin ba to ya mutu don in ɗalibin ilimi ne lokacin darasi ko lokacin makaranta shi ma zai je ka kai ma za ka je amma in ba ɗalibin ilimi ba daidai lokacin da za a yi darasin sai da wani hira mai daɗi a majalisa <laughs> kada ɗalibin ilimi ne sai ku gama a hanya a hanyar zuwa sai da wani hira mai daɗi sai ga shakuwar kuɗin amma in ka ɗauki ɗalibin ilimin shi da abokinsa to magana ya ƙare don kullum hiran ilimin ne za ku yi sai ce kai na ji laccar malam wane fa kai da saura fa sai mun yi karatu sai mun yi ƙoƙari to wannan yana taimaka kwarai da gaske abuta yana da tasiri fahim yaktalifuna malai ce eh, abokananka suna da saɓani fi ina fi bil ilmi wajen kulawarsu da ilimi hifzan wajen hadda wa faman da fahimta wa kira'atan da karatu wa muhafaza da kiyayewa ala auqati misa lokutansu yanzu akwai aboki da yana ganin lokacin darasi ya yi zai kiyaye akwai wanda yake da nauyin jiki sai ka zaɓi mara nauyin jikin ka yi abota da shi haka ake so wa tamayyuzan fi ta'abbudihim kuma akwai wanda sunan musamman ne wajen ibada suna da kokarin ibada wa tamayyuzan ko su mutane ne na musamman masu kokari fi sulukin a cikin ɗabi'unsu yadda za ka ji za a kawo maka misalai da dama a gaba faharis ka yi kwaɗayi ala an tulazima ka lazimci man wanda kake jin annaka tastafidu minhu zaka amfana a wajensa ilman a ilimi wa khuluqan da dabi'a wa ziyadatan da ƙari fi himmati ga himmarka yanzu ka dubi malam sa'idu ɗalibi ne kuma aboki ne ga malam jafar amma kaga a wannan ka da malam jafar a hannunsa ya haddace alkur'ani to kaga abota yana da tasiri shi yasa ma aka ce la tas'al anil mar'i wa sal an qarini in kana son ka tambayi halin mutum ba sai ka tambaye shi ba ka ce waye sa wane to a wanan za ka gane halin wancan aboki yana da tasiri kwarai da gaske ko da makaranta ne in an ba ku aiki ka zo zai ganar da kai wani assignment zai nuna maka zai aza ka hanya yana da muhimmanci kwarai da gaske ka samu ɗalibi haziki wanda zai zanto abokinka karka je a makaranta kal'aji wanda yake ɗauka aji yake zuwa kashin baya ka ce shi ne abokinka shi yasa ko iyayen ka sa yaro ɗanka makaranta sai wani ya zo wajen shi kai wannan waye eh abokina ne ya jaraba na nawa yake zuwa yana zuwa na arba'in da takwas ka je ka nemi wanda yake zuwa na ɗaya ko na biyu ko na uku wannan shi ne ga'ida don duk lokacin da abokinka ya dau na biyu kai ka dau na arba'in da biyu za ka riga jin abu yana damu to za ka farfado abuta yana da tasiri kwarai da gaske ba zan manta ba malam tahir ayuba allah kara rayuwarsa albarka malam tahir ayuba dala ya taba sa darasi a nan wanda yanzu yana karatunsa na master mun taso tare ɗakin mu ɗaya yana zuwa mu kwana tare to sai mu sawa kanmu hadda haddan baitoci haddan alkur'ani sai kaga muna yin abu akwai debate to shi iya haddasa ya ƙi zama da daddare ba ya karanta ya karanta ya gwada a ba sai fashe da kuka da girmansa sai fashe da kuka irin tsakankanin muna da shekaru irin sha bakwai sha tawar sha tara zuwa ashirin akwai wani baitin da muka haddace da shi a shirku nau'ani fa shirkun asgharun to ina tuna lokacin da malam dai da yake kwamin wannan baitin kuma sai ta kuka ni na riga shi da cewa shi ko yayi yanzu bai ta kuka yayi ta kuka to sai Allah ya kalli zuciyar shi ni yanzu in kace in kawo wancan baitocin ba zan iya ba shi kuma har yanzu yana wa'azi yana ce yana kawowa saboda haka da yawa a lokacin da muke karatu a mataki irin firamare gurup namu muna abota gani ga su malam abaye Allah ƙara rayuwarsa albarka da sauransu kuma duka kowa ya zama mai almajiri ne mai karantarwa malam usman bala da kuke ganin shi a nan Allah ƙara rayuwarsa albarka sun taso tare da malam ishaq da girman su suka fara karatun amma da shi malam ya sa dan naci ne yana da kaifin kwakwalwa malam su din ma haka ne da girman su ga fara amma sun haddace qur'ani shi kaza ga manyan du'a saboda haka duk wanda ga ya zama malami ba shi kadai ya taso ba yana da gurub naka wayanda suka taso tare wanda yake cikin gurub din masu kokari ko da baya kokari zai warware saboda haka abuta yana da tasiri kwarai da gaske yanzu ku duba annabi musa alaihi salam aboki yayi hajimi ɗalibinsa wa kala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdi ba. har inda yake cewa Kala li fatahu atina ghada'ana qala ara'aita idza awayna ila sakhra bi wannan wanda ya raka annabi musa abokinsa ne kuma ɗalibinsa ne to abutansa da annabi musa sai shi ma ya ilimi daga baya ya zama annabi yusha ibn nun ya zama annabi shi ma allah ya annabtar da shi annabin allah lutu alaihi salam da babansa da baban annabi ibrahim ko da babansa da annabi ibrahim akwai dangantaka na jini na kusa kwarai annabi lutu lotin baya annabta ya zo garin annabi ibrahim ya zauna a gidansa ya lazimce shi ya abutu da shi har alaje wa amana laholo wa qala inni muhajirin ila rabbi shi ma lutin sai Allah ya ba su ilimi kuma Allah ya annabtar da shi dubi Sai na abubakar Sai na umar sun fara abota da annabi kamar na abubakar ya fara abota da annabi ma annabi ya zama annabi su arba'in annabi ya abu girme abubakar da shekara talatin da takwas yanzu shekaran abubakar talatin da takwas ya fara koyon karatu amma da shi ya yi abota da mai abin mai ilimin annabi shikenan sai tara ilimin ya shiga mu bashari na biljanna ko shi ya zama sani ya sunaini izu ma fil ko shi ya zama khalifatul awwal khalifatul ula ba da wafatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga abuta yana da tasiri domin sai na umar ba ma guje ne na ƙarshe mai bautan gunki ne ɗan zafin kai ne a bautan gunki amma duba abutarsa da annabi da su sai na bakar shi kenan shi kwan shi ma sai zanto babban murshidi a musulunci saboda haka abin da yake wahalar da ɗalibai wala abokane ne ba wani abu ba <coughs> abokane ne wani abokanensa ɗin gaba ɗaya ba ɗaliban ilimi ba in su yi wuf da shi sai kun shekara uku ba gan shi ba sai zai wa kansa fada ya haɗu da ɗalibai ɗaya biyu sun ɗaya masa nasiya sai ya dawo akwai wanda ko abokanansa ɗin shinkafa da wake ne akwai ɗaliban akwai wanda ko ba ilimi ne a gabansu ba to duk lokacin da wajen suka kwaso shi sai kun bi a hankali saboda haka idan mutum yana so ya zama ɗalibin ilimi gangaram to shi ɗin ya zage ya yi abokanai da zakakuran ɗaliban ilimi ko da sun girme shi ne ko da suna ƙasa da shi ne sa'an nan kuma in zai aure ma ya auri ɗaliba wannan zai taimaka mishi Allah ji kan malam Jafar da shike shi ɗalibin ilimi ne malami ne sai ya ɗauki ƴarta Zainab ɗalibar ilimi ya bayar da ita wa dokta Abdallah rijiyar lemu shi ma ɗalibin ilimi ne shi ne wanda yake rike darakta na manara tv yadda dr ibrahim bisina shi ne darakta na suna tv sai kaga har yau yarsa ta ci gaba da da'awa shi ma miji ya ci gaba da da'awa malam jafar din ma ya bar da'awarsa ana ta sauraro haka lamarin yake nasuwarka da abin abuna can ga zauna ne to yana taimaka matuƙa gaya shi ya sa tautari idan na ga ɗaliban ilimi suna da guru suna zuwa karatu tare suna kwana a masallaci tare yana birge ni don duk lokaci da ka kalle su ba ka tunanin shehin malami ɗaya za a yi in su biyar kana tunanin za a yi shehinan malamai biyar in su goma haka babu wanda zai tabe a cikinsu to wani yana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu ba ka gani ne dalibai a makaranta a jami'o'in za su yi karatu a course ɗaya har creating suke yi yi na group a whatsapp don su rika tura juna sako discussion wane ne wane ne wane ne yana da taimako matukar gaske abu ta yana da tasiri wanda kawai abu kuka yi karatu da shi ba a firamare ajin ku ɗaya in kun taso ba kun tsufa ba za ku rika kama wani uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka abota yana taimakawa kai ko in kana da ƙoƙari allah ya maka ɗalibai eh, abokanai masu son ilimi to karka yi musu mugunta ka jawo su karka zama mugu in ba su gane ba ka warware musu lalle abota yana da tasiri al'amru sabi al'amari na bakwai mujahidatun nafsi ka yaƙi kanka ka yaƙi zuciyarka wa adamil ya fi karka tsare karka yanke tsammani kai yanzu hajja kake so ka yi yanzu ba baka iya baki ba karka ce to yanzu ni zai karatun ƙur'ani in hadda in zanto kamar wane kawai ka duba wa yake bumin sudais so kai kana son ka wuce sudais ba ka zama daidai da shi ba ka wuce su kana son ka wuce shuraib kana son ka wuce mahir al wanda shi ma ai tashin muryarsa a saudiya gai shi ma yana cikin wanda ya fara limancin shekarunsa kaɗan duk da yanzu ya ba wa hamsin baya sai ka ɗauko wani kawai ka kai shi kake son ka wuce yanzu kana son ka zanto mai koyarwa ko na tafsiri ko na hadisi in kai tunanin iri na aika riɗe ka yi tunanin waye ƙololuwar abu Allah kan malam Jafar kana iya ɗaukar ka shi da target ɗinka tafsiri ka wuce shi ko ko ka riga tumbuɗin ilimi da ciro fiƙihun ƙur'ani da hadisi duraya da ruwaya ka wuce Dr. Sani to haka ake so ka yi yaƙi da zuciyarka ka yaƙi zuciyar zuciyar nan ba zai taba so ka yi karatu ba don zai ce maka ka yau ka gaji zai iya ce maka kana jin yunwa wannan confirm in makaranta kake sai ce yau kayi laifi to ko kayi laifi ka je zuciya yana da wannan sai kayi yaƙi da shi wani lokaci wani program ne za gani a talabijin wanda ba za ka so ka tashi masa ba to sai ka yaƙi zuciyarka ko ana ruwaya ko da daɗi ko ba daɗi sai ka yi haka wa adamul ya'as wa karka yanke tsammani ko da kana yi baya yiwa ka zage musulunci bai yarda da yanke tsammani ba ba ga abin da yaqub ya ga 'ya'yansa ba wa qala ya baniya izhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala la tayasu min rawhillah innahu la yayi asu min rauhillah illa alqawmul kafirun saman sama da bacewar Yusuf da shekara goma ashirin talatin duk ya wuce nan ya ce ya ku ƴaƴana ku tafi ku binciko inda Yusuf yake da ɗan uwansa kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah ba mai yanke tsammani daga rahamar Allah sai kafirai kar ka taɓa yanke tsammani da yawa wayanda suka yi karatu wallahi da girman su yanzu akwai wani mai karanta da ta hafi qur'an a tashar ikira tun da dr wane ne aiman suwaid ya karanta da manya-manyan malaman nan da kake ji a duniya na qur'ani na duk ya karanta da su shekaru kamar goma sha a baya shi yake sa yana karatun qur'ani ana karɓa ya fitar da ahkamu juyi ya ce da girmansa da girmansa ya koyi baki ya fara hajja ko ya duk manyan malaman haramin nan sai ga dewa suna ɗalibta da su ɗauki fudail ibn iyab fudail ibn iyab na ɗaya mashayi ne na biyu ɗan fashi ne kuma na uku kinnafa ne duk dajin da aka jan fuzali yana wurin ba wanda yake iya zuwa don idan fuzali ya ɗibi kayan faɗansa ko da tawaga sun kai ɗari ɗari biyar to suna shayin bin hanyar kuma duk yadda aka adana ka zai iya zuwa gidanka ya sace ka fuzali ibn ya shekaru ya tafi ya zo tsakar dare ya saci wani dattijo sai ya hau katanga irin tsakanin kiran farko zuwa kiran na biyu sai ga dattijo yana ta sallah yana ta kiyamu laili ga jikarta tana dafa masa abin sahur dare ne ko na litin ko na alhamis fadar yana hauro katangar sai ce to ga sai su suna neman lahira mu muna neman duniya don zai sace shi da kai shi wata ƙasa za a samu kuɗi a fuzail sai ta bari in dattijan ya sallama sai ya wuf da shi dattijan da ya tare da ta biyu yana karatu shi bai sauwa idan da ake tauyawa ba dattijo ne ba shi da bakin gashi ko ɗaya yana karanta ayat da yake cikin ƙar sami'a ayar da ya dace duk ɗan ta'adda da dukkin nafa ya kalli girman wannan ayar ya tausaya bayan Allah don duk wanda ka sace shi ai ka sa danginsa cikin garari kawai sai ya ji da yana karanta wannan ayar alam ya'ani ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا utul kitaba min qablu fa qala alaihimul amad fa qasar qulubuhum fa kathirun minhum question ne ba wallahi kai tsaye tambaya ne yana zuwa kanka kai da kake cutan bayan Allah alam ya ani lil ladina amanu lokaci bai yi ba in kana amsa sunan kai musulmi lokaci bai maka ba an taksha qulubuhum zuciyarka yayi laushi da zikirin an ambaton Allah ka tada bom ina zuciyarka ya laushi ka harbe mutum ina zuciyarka ya laushi ka saci mutum ɗa ne ba bawa ba a riga ciniki da kai me za Allah Allah fa ya ba wa iyayensa wannan mutumin ba su biya shi ba ko ba gaba akwai uban da ya sayi ɗa a wajen Allah sai lokaci bai yi bane ga duk mai amsa suna musulmi zuciyarsa ya yi laushi don ambatan Allah kar ku kasance kama wai na ka baiwa littafi zamani ya yi tsawo gare su zuciyarsu ya bushe sai kashe-kashe sace mutane mugunta da yawan su masu kai take lokacin sai kawai imani ya shiga zuciyar fobayin sai shi balarabe ne ya san ma'anar ayar kawai sai ce bala'ana bala'ana dattijo yana sallah sai ji ana ta cewa bala'ana sai wa yarsa ishara ita ma jikar kai da take masa girki bala'ana jikar ta fito tana duba gira sai ta ga a katanga ga wani ya sha bakin kaya da makamai yana ta bala'ana bala ana tana cewa me ya faru sai ya jira kawai ta waje ya tafi yana ta bala ana tana ta jin muryar bala ana bala har ta daina jin muryar wato kwarai lokaci ya yi zuciya na ya laushi in daina zaluntar bayan Allah in daina sata in daina kinnati tafiyarsa a wannan garin sai ya je ya kwaso kaki da kayan shi da yake sawa ya je ya fashi ya hada da makamansa su kwari da bakansa ya kona sai ya dau malin malin sai ya sa sai haramin makka lokacin yana zuwa dab asuba sai nazilarsa aka yi sallah sai matsa wajen liman sunansa ake ji kamar kawai wani ya matsa wajenka sai ne masu a yi dar sai ta nina shekau irin dama a lokacin shekau bai mutun nan ba sai ce ni ne fubai ya kawai neman ya tsorata ya doga ya zo ya gane shi sai ya ce imani ya shiga zuciya na tuba yana fada yana kuka na koma zuwa ga Allah na gode wa Allah da ya haska min shirya tun ban mutu ba don haka niyyar rayuwa ta gaba ɗaya yanzu a masallacin da na tare duk wanda na yi wa ba daidai ba a sanar ya fe ne kuma ni ɗalibi ne aka fara koya masa alifin ba'un da gardinsa yana nan da girmansa ya koyi baki ya sauke ƙur'ani da laushi ya haddace ta ya karanta hadisai har aka zo aka naɗa shi a limaman hamsu salawat na haramin makka ana na ana na aka zo aka sa shi da juma'a ya zai zama yana duty yana limanci akwai watannin da zai limanci a haramin makka masallacin ka'aba akwai lokutan da zai koma madina masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya limanci fudailu ibn iyad me yayi mujahadatun nafs wa adamul ya ka bai yanke tsammani ba bai ce a'a a a matsayina na ɗan fashi a ya shi kawai yana don me koma masallacin yana sai ya zama kamar limamin masallacin kuma ya zama to haka ake so wala duk yadda kake iskancinka ba ka tashi aiki ba ka zo ka gani za ka yi amfani ka zo ka gani zaka kuma haka yayi aure ya haifi da Abdullahi ibn Fudayl ibn Iyab dan da ya ba wa dan nan tarbiya dan ta dole da ya gaji halin ubansa in uban ya gyara halinsa sai ya aure dan zai koyi kyawun halin Abdullahi ɗansa don imani duk lokacin da ya ji ana karanta aya in a ayar akwai maganar wuta to yaron su ma yake yi shi yasa fudal ibn ya duk lokacin da zai ja sallah a harami to in ya ga akwai yaro na a tsawo ba zai ja izan sama'un shakar ba sai akwai matsalar kiyama ba zai jawo fatsara ba idan sama'un fatsara ba zai jawo ba balantana ko idan shamsu ko wira ba zai ma jawo ba sai jawo ayoyi da normal babu kiyama ɗansa ya yi tafiya abdullahi zai bai sa abdullahi ya zo ba ubai ya zo sallah sai ya dau aya mai kiyama ashe ɗaya yana sahu da ya jawo aya ya jawo aya sai dai ya fadi ya suma a sallar an yi da sallah an daga shi wannan sumar ya wuce suma ya rasu gaba ɗaya mujahadatun nas ka yaƙi ranka wa adamul ya karka yanke me tsammani na sha faɗa shekaru kamar ashirin da ya wuce a baya lokacin akwai su alhaji yakubu kancabi allah gafarta masa akwai su alhaji lawan cikau allah jigansa su alhaji audu allah ƙara masa lafiya akwai baban su malam baya, malam hassan shara duk waina suna da motoci in za a je wazozi ƙauyuka da su ake tafiya akwai shekarar da mun fita wa'azi wani ƙauye ne a wuraren hawul nan sai muka haɗu da wani shi dama ɗan giya ne ya sha giya muka haɗu da shi a hanyar ƙauyen ya shawo giyansa yana fitowa baban su mala baya shi ya taka birki mala hasan shara sai yi ni aɗi wa Kake wane wani ne sai ya fita ya fara masa fada sai ya sha giya a buge yake sai wani ɗaya zai shiga mota a kurkura tsakiya ya zauna muna tafiya ma sai da ya mara aman giya a motar aka wuce amma duk motan kowa sai fada yake masa aka iso aka yi wa'azi nadama ya kama shi aka dawo to in taƙaita maka magana wallahi wannan bawan Allah na yanzu a Najeriya na babban limami ne na juma'a kawai ba zan cewa ne ba don ba bukata ne na ne kusan shi ba ku ɗau darasi da shi giya ne amma wallahi malami ne yanzu na ƙarshe ko mai alamu na nuna mai takawa ne sosai kaga adamul yansu kaga shi wayanda suke masa wazin direbobin motar ne to shi yanzu ya zama limani a geto kake kaje to kai fa yanzu kana son ka zama kamar dr mansur sokoto wallahi kuma in ka tashi za ka zama kawai dai ka bar ghetto ka dawo masallaci to shi ne kenan mujahadatun nafsi wa adamul ya'as wanda shi ne ka'ida akwai wani a nan garin mun yi firamare tare a 80 a aji idan an zo sheke ɗaukan baya kai na sha gaya maka shi amma muna ƙanana kowa burin da yake faɗa zai zama iya faɗa har muna dariyar shi to yanzu ba yana ƙoƙarin tafiya inda ya karatu don wani najin a firamare in Allah bai bude maka ba kana iya zuwa secondary sai ya bude maka kwakwalwa wani ba sai ka je kwaleji sai ya bude maka saboda haka akwai irin wani kawai karka yanke tsammani ko kada yi ba ka ganewa ka dage shine mujahadatun nafsi wa adamul yas ka yaki kanka karka yanke tsammani duk wanda kake ganin sa farfesa ne a yau <coughs> a ilimin addini a ilimin zamani <coughs> da yawa sai ya gaya maka a baya yi lokacin da baya ja daga baya warware saboda haka mu duba wani annabi kansa ai bai fara karatu ba sai da shekaransa ya kai arba'in Allah ya sa shi naziri ikra naziri ya fara ko ya zama khatimul anbiya wa imam a shekara 23 ya kammala nazarin har ya zan profeso ɗin kuma a cikin annabawan kuma ya zama shi ne khatimul an biya wa imamul mursalin shekaru 23 abu huraira shekara uku kacale da annabi amma ya zan profeso na hadisi a shekara uku ya koyi baki ya yi naziri na hadisi ya yi firamare har ya digirgire har ya zan profeso cikin waɗanda suka haddace hadisan annabi su shida ko bakwai shine na ɗaya kuma har yanzu a cikinsu zuzurutun kwakwalwa mai hadda wanda ma bai iya rubutu ba bai iya karatu ba don ba ummiye ne saboda haka ka yaƙi kanka kuma karka yanke tsammani ka yi wa kanka wa'azi ka ce ina son shekara biyu in fara wa'azi kuma a lokacin baka iya baki ba kuma Allah da za ka fara ka samu abun da muke ba ma masa target ba ma masa lokaci kuma har yanzu malamai masu karantar da littattafai kar ka buɗe wani littafi kawai ka riga ɗalibi shekara ashirin ana kai kai balansu to wannan yana da muhimmanci malai ce ba'adul murtadi ina suna sallamawa wasu masu farawa <coughs> fi talabi a neman ilimi fi awali marahilihi a farkon zangonsa akwai wani ɗalibi da na gani a hakansa ya canza kaga ya gwada majalisun nan sati ɗaya biyu wuf ya sake fita ya wani wuri to in kana da haka za ka zagaye na najeriya gaba ɗaya ga lakal gama ɗinta ɗari bakwai da abin nan domin duk inda ka fara karatu za ka zo ka ji tsauri in ka warware in ka zaure ko sai ka warware ka wuce wannan ka'ida ce wasu iyaye ma za ka suna da gaggawa an sa yaro a makaranta ana son a wata ɗaya wai ya zama malami sai wop an ji kaza sai a cire shi a yi kaza wop a je can wop a je can ilimi dole ne wannan akwai wanda Allah zai share masa kawai ya wuce akwai wanda kuma sai ya wahala ya wahala ya wahala ya wahala sai Allah ya kalli wahalarsa in ya zai ya warware ku ba har sai ya wuci wanda mai tun farko bai wahalar ba wani haka labar yake malai ya ce ya ajizu an hizbi matan yana kasa haddace matani fa yastaslimu sai wani sai ya sallama wa yayi a sai yanke tsammani yace kai a jurumiyan nan ba zan iya haddacewa ba alfiyana na bari bai kuniya nan na bari sai ce ya fasa in ma haddan qur'ani ne ka za haddan qur'ani haka yake sai ka tafi abu mai kyau mai kyau sai ya zo ka kasa gaba sai na bayan ko ya rushe to kaga labudda haka lamarin yake an samu matsala an ah kamar shuka ne ai sai a yi ba a samu ruwa ba ya lalata ƙara shuka ai ba a gajiya har a zo a warware ba ka cewa ka sa gramazol bai kama ba ka fasa nemo wani ka je ka sake sawa <coughs> mala ya ce au ya ajizu ko ya kasa an ikmali kira'ati game da kammala karanta kita wani littafi fayyaz a sai ya rauni wala shakka babu shakka an na haza lalle wannan mimma la yanbaghi daga abin da bai dace ba an ya kuna fi ɗalibi ilmin ya kasance a ɗalibin ilimi fa alaika ina umurtanka to mu baya aw ya jizu ko ya kasa an fami daras kame da fahimtar darasi kana ya haduru wanda yake halarta yana zuwa darasin sai ce baya ganewa fa ya azubu anhu sai ya ɓace ya daina zuwa ya ɓace wa darasin ya daina zuwa wa yadfalu anhu sai wa yadfalu anhu daga daras. wala shakka babu shakka anna haza lallai wannan mimma la bagi daga bai dace ba an ya kuna fi ɗalibar ilmi ya kasance fi ɗalibin ilmi a cikin ɗalibin ilimi fa alaika wajibi ne a kanka an tujahi da nafsaka ka yaƙi kanka Allah ya ce wallazi na jahadu wai suka yaƙi kansu fina don mu lanahdiyannahum subulana za mu shirya da su ta farki mu za mu ba su ilimin suratul ankabut ayat 69 sai ka yaƙi kanka menene kar kai a nan adam baya rabuwa da bukatu wato lokacin daukar ilimin in yayi duk abin da kake duk dadin sa ka watsar da shi a wannan ya tunatar da ni akwai wani hanau da na buga na miyatu fawaid min surati yusuf sai ya zanto a ni da waye ne ko da abuna ne da sau muka dan magariba sai muka tafi wurin sayar da mota a gombe akwai wanda za mu duba mota muna zuwa mai yajin gaba ɗaya mai wurin muna shiga sai ce a'a na tashi zan je darasi zan je daras ga hand out yana hannun shi wanda yana daga cikin manya-manyan masu dillancin sayar da motoci a gombe shi yana ga ga lokacin darasi shi bai san ma ni ne mai koyar da darasin ba da shi ke mebi iya je yana zama a waje shi da dalilin sabawa na da shi daga lokaci shi yana ganin cinikin motar fa yanzu ba za a yi ba ta'alim zai wuce shi kuma haka ka je ka gan su ƙananan gari ne za ga mutum yana da ɗan canjin sosai sai ya ga ya fi ƙarfi ya je majalisi ina manyan attajiran garin sai ga ba sa zuwa abin amma ka je inda aka ci gaba in an ce darasi za a yi an zo an tara mashin a wuri ɗaya fi dubu balantana motoci yana da harkar ya bari manajan banki ne kaza ne kaza ne kaza ne kai shi kenan kasuwan ƙauye ta ci ka dawo shi kenan kana gida ka je ka ga 'yan siyasan su an sa a halari a majalisin shi ma ya bude shi ma eh, ya bude ana yi da shi gwamna sai rungumi ƙur'anin sai je tafsiri amma mu manyan mu sai kowa ya mai da kansa ɗan iska a dole sai an je taro ku ce to ya addu'a sai ce a husu a husu billahi mina shaidani razim razim <laughs> na sha muku misali da balatinka a nan gombe kira'a zai ba ruwan shi ya sauke ƙur'anin 'yan gidansa nawa suka yi gwamna saboda haka kasan shi wani wawancin da yake damu sai ya ɗauka in ya samu kuɗi a duniya kawai ya ci wala kiriya da ki banza a kabari bai san dama ne aka bashi ba sai su ɗauka karatu na talaka ne imamul bukhari kaf garinsu ba wanda ya kai babansa kuɗi babansa ya kira shi ya ce kaga ciwon nan yana nuna min na ajali ne ga dukiya na nan ba shi ha a ciki ballanta na haram ka yi kasuwa ka yi karatu imamul bukhari ya yi odan kaya kaɗan ya yi odan raƙuma dubu ɗaya na kaya na tufafi na alhariri na wane ne ka je karanta imamun nasa'i mai kuɗi ne ibn hazmun zahir babansa minista ne imamu sin'ani al-yamani mai sharan bulugul maram subulus salam hakimi ne ajiya hakimi yasa za ji ana alhakimul yamani hakimi ne ya sharan bulugul maram ka ka karanta tarihi wata ce wani ya zo zai aure ta nawa sadakin ki tace baba na ya rubuta littafi kaza kai sharhan littafin mujalladi kaza ki da sadaki da ko ba ka ya kawo <laughs> kawai an bar kasuwan jahilci yana ci saboda haka lamarin da gaske ake yi sai ga ai ai shi mai sana'a shi ya dace ya karatu kowane littafi zai saya kowane littafi zai saya wannan kenan ka dubi imamu shafi abu hanifa mai kudi ne mai kudi ne malamin da ya dauka ya koyar da yaransa Kur'ani da suka sauke Fatiya a kudi yanzu yadda dala eh, naira ya fadi din Fatiya ba karanta da yaron aya bakwai ya ba su kuɗi ya kai naira miliyan biyar albashin malamin ya karanta da ɗansa an soke fatiya naira miliyan biyar to shi talaka ne zai ba da miliyan biyar saboda haka a yi karatu kawai da gaske a yi karatu kawai da gaske kasu da yawa yanzu ibrahim distina dr ibrahim distina da kake gani manomi ne eh noman rani in ba a samu ba sai da samu shinkafa buhu dubu hudu disina da kake gani dr ibrahim disina na da kake kana ganin suna karatu ka ɗauka sunansa ake yi ne saboda haka kawai in za ka yi karatu ka yi karatu kai mai abun yi kai ka dace ka yi karatu wannan kenan wai za alima Allah idan Allah ya sani annaka tujahidu nafsaka kana yaƙi da kanka lissabri kana haƙuri wal musabara da juriya ko sabra haƙuri musabara ka haƙurtar da kanka fa abshir min Allah muna maka albishir daga Allah bai ma za zaka ji abin da zai faranta maka rai wanda kira qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jihad fiyayyen jihadi an yi jahidar rajulu nafsahu wa mutum ya yaƙi ransa da son zuciyarsa wa qala sallallahu alaihi wa sallama innamal ilmu bit ta'allumi lalle ilimi sai an koya fa don ba wahayi za maka ba bit ta'allum sai ka koya wa inna mal hilmu kuma lalle hakuri bi tahallum sai ka koyi yin hakuri wa man yataharra alkhaira wanda ya fifita alkhairi yu'ta za a bashi yayi yayi Allah sai ya bashi wa man yatawakka sharra wanda ya kare sharri yuqahu Allah yuqahu Allah yuqah Allah zai kare shi wa da hadisi albani ya haskana shi dubi sahihul jami'u saghir lambar hadisi dubu biyu da ɗari hudu da ishirin da takwas ai annabi sa kansa yin ibada da dole yake zuwa kogon hira tun bai zama annabi ba sai Allah ya annabtar da shi zama khatimul anbiya wa imamul mursalin haka lamarin yake يقول أبو هلال العسكري أبو هلال العسكري ينا شوى رحمه الله يتوكان الحفظ يتأ ya ta'azzaru alayya hadda wa kana ya kasance alhifzu hadda ya ta'azzaru alayya yana wahalar da ni <coughs> hina bada hina btadatu lokacin da na fara arumuhu ina kwankwadar sa lokacin da na fara sa kai na hadda ina yana wahalar da ni in haddace sai zan kawo hadda ina zo sai zube ya sun ma'awattuhu nafsi sannan na sabar wa kaina yin yi ya zube zuciya na na cewa haƙura nake ba za a haƙura ba ila an da ta ru'ba har na zo kwakwalwa na yi gyaru na haddace baitin ru'ba eh, na haddace baitin ru'ba wanda ru'ba malami ne ru'uba ibn al-ajjaj yace na haddace baitin ru'ba shine wa qatimul a'maq khawil Muxtar na haddace wayannan baitocin gaba ɗaya fi lailatin a dare ɗaya waya ƙaribin mimi a kai baiti ya kai kusan baiti 200 har kwakwalwarsa ya zai gyaru ya haddace baiti 200 a dare ɗaya wanda da shi ne balidin baya iya yi ah, wanda layi uku dubi alhasu ala talabil ilmi wal ijtihad fi jam'i na imam al-askari zaka samu wannan bayanin sai yace wa ru'ba shi ru'ba huwa ibn al-ajjaj shi da ru'ba dan ajjaj da ainun min ash-shu'ara yana cikin mawaka al-fasaha masu fasaha al-mashhurina shahararru to kaga ya haddace wannan baitin a dare daya wanda a da baya yi na sha muku misali da imam al-kisa'i wannan Utaimin ya kawo bayanin sa a cikin littafin al kuma ya kawo a cikin littafin as islamiyya shiga yi makarantar nahau duk lokacin da ya je ya sai a yi ta abin bai gane ba gobe ya ɗauke kayan koma bai gane ba sai ce kai ni ban nemi abin da zan nema ba ko fa abin ba ɗauka nake ba sai ya watsa da littafin a ɗakinsa kawai sai ya kwanta ya ba zai sake zuwa majalisin nahau ba don baya ganewa cikin ikon Allah tururuwa ko cinnaka ne masa wa'azi shi yana kwance ɗakinsa ɗakin ƙasa ne sai ga cinnaka ya ta ɗauki tsaki in za ta hau sama sai tsakin ya faɗi sai ta sauko ta ƙara ɗaukowa wani lokaci da ita da tsakin su faɗo cinnaka yayi yayi sama da sau arba'in daga baya sai ya haye da tsakin sai ki saye ta wannan ba wa ya mu da ya ce in na ɗauka zai faɗi in na ɗauka zai faɗi na haƙura ya ce to sai yunwa ya kaje shi zai tafi raminsa ba abinci amma da ya ci gaba sai ya samu ashe mai nema yana tare da samu to nema bari in koma sai ya kakkaɓe littafinsa ya koma majalis to sai da ya sha kundum a nahau har ma ya rubuta mazabinsa shi ma a nahau da yadda za ta kala siba wai ta ta kala ƙalil imamul kisa'i shi ma har yana da ta cewa a babu lugha da nahau to kaga mujahadatun nafsi ne wa adamul ya'at ka yaƙi kanka ko karka yanke tsammani waƙar akbara ne babu kibarin sin malamin littafi yace wani me wani ya ban labari wani cikin kibarin sin masu yawan shekaru wani dattijo yace annahu kana hunaka rajulun shekarun baya akwai wani mutum fil haramin makki a haramin makka kadiman muhajirin ya zo dan gudun hijira ne irin kasarsu ya rikice har yanzu ka je harami kaza za ka samu yan bosniya da yan irin kasashen da abu in lamar ya kakare sun su kawar su zo makka gwamnatin makka ta karbe su ta mutunta su ta ba su abinci a watsa su a masallatai maka su samu ilimi su haddace qur'ani na san irin wani ko ne ana ce masa abu faris a shi dan wani kasa ne wannan kasa da shugaban kasar su ta mace ce ta sa kai ta kashe su ma sai ta kashe su burma abu faris dan kasar ne an kashe masa tsiyaye an kai ta masa kwaye haka ya dawo abin nan ya zaka babban hafizin ƙur'ani ne akwai lokutan da muka zauna da shi a itikafi a masjid imamu zahabi a makka a wani unguwa da ce masa faiha abin da ya sama na san shi na je akwai malami na shi ahmar huzaifi sai na yi waya da shi na ce to na zo saudiya sai ta ai da iyalansa suna itikafi kuma ya yi min bukin na haiba inda ni ma zan zo na yi itikafi kuma ya biya kuɗin da ake biya don dama su za a shiga itikafi ana biyan kamfani ne kuɗi kamfani ne ita za ta yi abinci ragon na haka a obin za a gasa shi kawai fatan ne babu abinci ta zo je shi sai ku yi sauri to shi da kenan sai ya ce in ba da sunan hotel ne kasan kana sawa a net sai ya nuna hanya a intanet to shi da kenan aka turo direba shi da abu faris sai zai ɗauke to a tafiya da muke yi shi da nake tambayar sai yake can dan burma ne kuma ga shi kuma yanzu babban malami ne sau tare ba mukan gaisa da shi to shi ma malam ya ce a nan wani ne da wani ne kai cikin yan gudun hijira ya zo haramin makka wa kana lisanuhu wa kana lisanuhu a jami'a harshensa ba balarabe ba ne ba gware ne koyon ƙur'ani yana masa ya ƙule yana cewa kana za ƙara alƙur'an to in yanzu yana karanta ƙur'ani an ɗan basa irin ƙulwar lawa a haɗinsa rafa sautahu zai ɗaga muryarsa liyu alida harakata lisanihi idan ya gyara motsin harshensa na ɗaya baƙin ba daidai ba baya iya furta mai kyau sanin shi ma wai yana so ya koyi muryan larabawan eh fa kana idza qara alquran ka san muryan kudin nan na baiwa ne <laughs> ba kowa ba da yake zagu to iya daga muryar saliyo alida dai ya gyara harakata lisanihi motsin harshensa karin harshensa ka san shi qur'ani za koya a zuciyarka ba za ka gyara kira ba sai kada yi da murya <laughs> kai ma kada jiyar da ka fi nutqil wajen furda harufa al-arabiyya na larabci ya qulu dattijo ne ce fa na ta'aza muna cutuwa min nabarati sautihi daga tashuwar sautinsa nabarati sauti tashuwar sautinsa al-mutadakhila da yake shigo mana a karatu muryar ba daɗi karatun ba daidai ba kuma yana takura mu yana sa na ƙasa a karatun yace amma wa ba da muddatin min zaman bayan lokaci na zamani azbana mu wayi gari mu larabawa ne amma duk masallacin na tashawwaku muna kwadayi istima'i kiradi don mu ji karatun sa idza qara'a yana karatu har nasa din ya fi nasu dadi in yana yi sai su shiru su riga sauraron nashi kame yayi mujahadatun nafsi wa adamul ya'si ya yaki da kansa ko bai yanke tsammani ba ashahidu abinda zamu shaida a nan annal insan natijar da za zamu cire lalle mutum idza jahada nafsa in ya yaki kansa walam yastaslim bai mika wuya ba sayara min Allah fathan zai samu budi zai ga budi daga Allah wa taysira da sauƙaƙawa na samun ilimi to wannan jama'a yau kenan mun ƙara na shida da na bakwai abubuwan da za ka kare in kana son ilimi abuta da zama da ɗalibai masu ƙoƙari sai na bakwai kuma shi ne na biyu a yau yaƙi da zuciya da rashin yanke tsammani sai mu tsaya a nan ai rashin yanke tsammani da yaushe waya ya fito yanzu suwa suke gyara wayo a jagwal turawa ne ba turawa ba yaranmu ne almajirai ne wani ma bai iya rubuta sunan shi ba sai ga mai fi hibbi ya kawo ya shi gyara mishi ya yi koyi gyaran waya mu mujahadatun nan su adamu su abu da muka faɗa na daidai allah ta mu tarayya alada kuskure ko kuma tuntuna shi allah ya ce mana wa bihamdika shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu